هي الخشية أنا تكن خوف لا خشية متقاربان الخشية أخف من الخوف في خشية كي تطير لدى الأروح فإن الخشية للعلماء بالله في خشية نمط الأوران الله نعم. na malamai da kaza a ce na masana ne haufu kuwa zai iya sa mutum da ana maganar firgice har yadda aka ba da tarifinsa mutum ne ya yi barnawa sarki ran nan ya shiga hannun sarki to abin da yake sa masa shi ake ce masa zo'oro da kaufu قال الله تعالى إنما يخشى mai من عباده ulama'u إنما العلماء ما لم يكن يكسن ناعك يتولون الله من عباده ثم ما في أولونا خشوب لا خشية خوفا مقارنا بمعرفتنا أولونا تلجتين تعليم الثامن هدر أبو أي كذا مثال جاءت عند هذا مثال متتشم مثالي سؤال بشينا إكي خشية من بجهة amma jahilai a wancan fannin haufu muke mata in ka ji tsawon ɗin nan muke gama su tsari haufu ne amma wancan mai sarrafa bindiga to shi ne ke da kashiya don shi san ta'adinta shi ya ga ta'adinta shi ya ga ɓannarta shi ya san irin inda take wai wani wani soja yi tsaye ke ce mala ida ko ni hoto wata jinni ya ce malam na ce na ce kaga bindigan nan ba ta da magani wannan ba a sha mata magani me yake ya sha mata mata magani sai dai ba ta tashi maka amma ba ta da magani sai ce to kai ka san dama ya san san ba ma yadda za a yi to wannan ana sana gano haufu da khashiya khashiya abin da kafan shi kafan karfin sa kafan ne ne din to in kana tsoron sa shi ne tsoron khashiya zai ce maka tsakaninmu da ciwo da ciwo kaga mutanen gari suna tsoron kawai suke wa ciwo amma kaga likita kasiya ne sau da san wannan ciwo ya san irin da yin shige ka ya san irin maskilan da yin shige ka kai kuwa kila wani abu sai ma ya ɗan ɗana ka tukuna ka sai kai tsakai abin nan haɗari ne sai mun yanzu ka zane to haka nan khashiya malamai masana Allah sunayensa ayyukansa rububiyya suka san sunayensa da siffofinsa to su ne in suna tsoron Allah su ne suke yin kashiya su ne kaɗai suke yin kashiya saboda sun san girman Allah sun san ƙarfin Allah sun san ikon Allah sun san kamalan Allah sun san fa'idojin Allah sun san fallalar Allah sun san kaza to su ne in suna tsoron Allah su ne masu kashiya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية إني أتقاكم لله نيني نفي في كنكو دكا قرم الله تقوى وأشد خشية له نيني في تنن خشية الله كل دول شنو في قوة من الله أعلم الناس بالله رسول الله فالخوف للعامة لعامة المؤمنين والنصره ما جمم المؤمنين والخشية للعلماء العارفين تريدين أن كده أجل ذكر وكان كهواء معلمان دند دهما دند وكذا وكا أمود دمتنا لإرادة سيسي معلمين idan mun ji mutum yana larabci sai ɗaukar malami ne hausa ne sabi alimi malaman daban sannan malaman kanfa nau'i nau'i ne akwai malamai na tauhidi akwai malamai na shari'a akwai malamai na lura hatta akwai malamai na waka akwai malamai don ka kiran malamin lugya ko yana da da digiri kake masa malami ne na addini ba masanin Allah ne ba masanin larabci ne masanin adam illai na san wannan tana nan a zukatanmu kuma ta shiga kusan mu'uzaninmu malami a wurin da wanda iya magana tau tau tau tau tau tau wanda ya iya larabci tau tau tau tau kuma ga malaman mu ɗin ga fadan lokomi ya iya alhali ainihin daban ne na ga malamin da kai malami na ne ba ya koyar da ni a inda ya koyar da ni malam a zaune ike sallah amma yana da ƙarabin ƙur'ani doktor sa da ke na ainihin sarafu a mizanin ƙur'ani aka ba shi amma lahi a durƙushe ke sallah an an kira sallah a makaranta za a je a yi sallah ya dawo amma yadda in ya zo sallah dama yi alwala haka zai kai yau ba wanda ya zama maganin bacci to kusan kamar da yaron nan yi eh. to haka da nan da in yi haka da zai nan kushe kama sai in yi ce Allah wa akbar ya ce Allah wa Allah wa Allah wa akbar salamu Allah salamu alaikum na gama nan da ta yi gari ta yi har yi ranar zafi ya zafi da wannan shi ya laka tarbiyya larabci bai dama an ka karanto in kana alhamdulillah rabbil alamin na yana bi da irabi alhamdu kaza kaza kaza kaza kaza kaza da karatun ka da irabi ka da jawo ta kuma irin wannan dama ana zuwa jami'a ka fice kwashe kwalin yara ko sun da wani abun tashin hankali ba za mu ce ba za su yi dana amma suna zuwa ana kuɗe musu imani ya kace za su dawo maka gangunan jiki maimakon ka kai shi ya yi karatu ka huta kila ya zai zalika suka kai shi sun sake kifon da shi dan abin da yake da shi ma sun damar sai sun ya mutsa shi sun kwanda shi da kasa sun zubo shi sun da shi kanka shi ne zo ta kanka zai faru ko da bai fara ta kanka ba la'alla kana da wata masifa ce yana a tsoron in ya nuna kada ya haɗa akwai waɗanda za su yaga shi ɗanye ka sai a kewaye ka amma ayin kana dankali kana ji sun yi abokin ka kaza sun yi abokin ka kaza kai ma waɗannan mutanen ake kallon ya ba a yi maka ba sai a ɗaga sai a idan suwa da daban ne a idan suwa da daban ne da za ka lura abin da suwa da ake ke shi ne ake faɗa a kan shi bai kai dai a karatu dai karatu ba kowa ne malamin ba don an zama dokta kaza dokta kaza akwai doktan luga akwai doktan watsa akwai doktan siyasa akwai doktan mu'amaloli akwai doktan kaza akwai doktan kaza akwai doktan takariri da ta yi ya kasan sanan bai san ba san da ba na'am to yanzu ka bari kai na ga abin ɗinka mai sai zan da ka dunkule sai da dunkule kuma zai wala ta gari sai da nan abin da ke so ka sani malami mai bin wanda za ka faɗi shi a kan abin da Allah ya faɗi a kan abin da manzon Allah ya faɗi shi ne malami فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين وعلى قدر العلم تريدون فمن كذا الله والمعرفة يكون الخوف والخشية نعم, نعم. اوكي للعلماء العارفين اللي هو نواه اما ابو للعلماء العارفين اي مضاف لماذا مضاف اليه؟ وصاحب الخوف يلجئ الى العرب من اوروه بكم بتدبره وصاحب الخشية يلتجئ الى الاعتقاد شكونا خشية لم ابو ما فقا ايكيني ما ما لبا ايكيني ما دا دابو الذي يوصل كو بالعلم كو انت مقرن داكي اكذا انكتي انا كتطوطت كوم عليه هنا غيري sai gudu ina haɗai gudu bai fi da kai in dai aka gano ka sai rabewa sai ta bayan itatuwa sai ta rikwari sai kwalikwari wani lokaci wani wani ka ja ciki haka kai cikin rami inda za ka fita da gudun ya fi saboda in an ka shari'a an riga shari'a sauka kanka kuma da sai dai ka zauna da su sa baka da ake yi komai ba a yansa da eh, sai da mai abun ni ba jahilin abu ne to amma dai ana ka yadda ne ba ka zama da su so da kama mu da mun jiya to ke fita da gudu to ga ka farari ta koi ko da kake nema kenan قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخشية خوف مبني على العلم tsoron da aka gina shi akan sani bi azamati man yaksha girman wanda ake jin tsoron wa kamala sultanihi fa idza khifta min shakkin in ka jin tsoron mutum la ta dare hal huwa yaqdiru alayka am la yana da iko yana da karfi kanka ko kuwa fa da khawfu yana kallon dai kila ka tashi da shi kila ya tashi da kai hada khawf wa idza khifta min shakkin ta'lamu annahu qadirun alayka ina da iko akan da ya kashiya wannan dai ita za ka ga dama can kalmomin da haufu da kashiya in suka haɗu ka kasa bambance su idan haza huwa alfarqu amma da za ka mai kai ma ma'ana alkhawfa in ka ce alkhashiya ma ma'ana alkhashiya ce alkhawf mutaqariba ne ne gaidu wara kusa da juna suke amma dai da bambance وقال ابن القيم رحمه الله في تقريب الفرق وجن كفنتو دا بمبنشي بين معنى الخوف والخشية أشي حفوها على من أبو مثل من لا علم له بيت كما وند بيدا إلم ما قلنا ومثل الطبيب العادق دا قطن قطن ونين ما قلنا فالأول يلتجئ إلى الهمية na farko yakan yi rigakafi ne wala arabu da gudu ko likillati miyehu likillati ma'rifatihi والثاني فالنبي كم يلتجئ إلى الأدوية في كم فكي دماغ قلنا فالخشية خوف مبني على على علم سمتاشي الخوف في القرآن